الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا قالوا هذا سحر مبين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ci gaba da karatun wannan littafi na tafsirin alkur'ani mai girma tafsirin rabbil azhan ila ma'anil qur'an wanda ke gudana karkashin kulawar kungiyar jama'atu izalatul bid'a qamat sunna assasa wa marigayi a Sheikh Isma'il da bin Zakariya rahimahullah ah, muna cikin suratul safi muna aya ta shidda yau muna 25 ga watan ramadan hijira ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da shekara arba'in da shidda wanda ya daidai da dubu biyu da da ishirin biyar miladiyar haifar annabi isa da maryam kuma mun a wannan aya da allah madaukin sarki ya ce وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين واذكر كأنبتا إذ قال عيسى لوكا شرع النبي عيسى يتيه ابن مريم يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل يا جيكوتم النبي يعقوب عليه السلام lam yaqul ya qaum bai ce ya qaum ba li'annahu la aba lahum fihi dan shi bai da uba cikin su wa in kana ummuhu ko da uwa ta milhu cikin su take amma dai bai ce ya qaum ba wa hiya asharhum nasabar ta ba shi su daukaka daraja wajen nasaba aw inna ma nadahum bismi jaddihim ko ko don ya kira da sunan kakansu Isra'ila tana ɗin wannan tausayawa wa ɗalaban an yabu lida'in ya da'uhun bi da'awatihi yi ilalla. don tausayawa yana neman su karkato ga mai kira wani ke kira zuwa ga kira zuwa ga Allah annabi isa alaihi salam ya ce inni rasulullahi ilaikum ya ku bani isra'ila ni manzon Allah ne zuwa gare ku musaddiqan lima bayna yadayhi yana mai gaskata ga abin da gabanin sa kabli gabani na min at-taurat na at-taura wanda aka ba annabi Musa wa mubashshiran bi rasulin yati min ba'di ina muku bishara da wani manzo wanda ake na. ismuhu suna ne Ahmad ya haka milu an yakuna af'alu tabdil min mabni lil fa'il idan Ahmad ai a kasarar Ni lillahi ta'ala ya yawaitar da godiya ga Allah mulkin sarki min gairi daga wani sa godiya ta yi ga wani Allah ta haita wani ne ai kaunuhu hamidan lillahi kasancewa ta mai godiya ga Allah wa ya milu an yakuna min al-maqul ai a kasaru muhammadiyyatin min gairi ya yi yawan godiya daga wani sa ai kaunar halki ya da dole kuma mutane suna gode mishi a kasar min yi ya ne dole ga gairar mafi yawan yanzu ne ku gode ma wani nai ana godiya ga rai abinda ba a wani wa isa haza ne ma annabi isa ya ambaci wannan suna ala ahmada li'anna kaunu hamidan lillahi sabiqun don kasancewa annabi muhammadu mai godiya ga Allah ya da ya riyaya don haka sabiqun ya ya riga ya ala hamdil khalqi la bisa gode mutane gare shi annahu lan yahmudu don mutane ba su gode mishi ba illa ba da wujudi sai bayan an same shi bil hali waje sai da bayyana wa hamduhu lillahi shi ko godiya kai ga Allah qabla lati lahu gabanin mutane su godiya gare wal anna ahmada huwa al-mazkur fil injili kuma ahmada shi an kama ta cikin injila wasu usula ne inda a sama sama'i gun mutanen ko abin nan halittun sama a hamada a sharumin muhammadin ya yi shartuwa daga muhammadu ƙala hala allah ya ce falon ma ja ahun lokacin da annabi isa ya zo musu ja ahmadu ahamadu alabubar sharifi lokacin da ahmadu wanda an kai bushara da shi ya zo libani isra'ila da yomini bidon don su iman shi in ja ahun in ya zo musu ya qatadi bihim gairahum don wani su goyi da suwa shi zalika cikin wannan wa yashuru musu lokaka lokacin da ya zo musu bil bayyinati da hujjoji ayatin ayyuwar alamatin alamomi qalu sai suka ce haza ay almasihu bihi wanda abin da an ka zo da shi sihirin. Ai sihiri na. wa fi qira'atin sahirun ay alja'i bihi kenan wanda ya zo da shi mubinun bayanan ne bayinun bayanan ne abin da suka ce kenan manakon su yadda sai suka ce sun yi na Allah sauƙaƙa to ci gaba ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين ومن أظلم واحد ظالم min manuftara daga wanda ya yi kaziban ƙarya Allah ya zingina ma Allah ai la ahada babu daya ashaddu wanda ya tsananin zulman zalunci daga wanda ya yake ƙarya jingina ma Allah bi da zubata ayati da jingina ayoyin ubangiji ila ila iftara hada zuwa kaka wani min alhalki cikin talibai aw bi izni aw bi izni zayati rusuli ko ko cuta manzanni ne wata kabirin da kai ta su laifin don bata mata ubi a birnin ka zo da shi min alaƙi na gaskiya ko da ahirin islam kuma alhali ana kira ne zuwa ga shi da wuya istislamu lillahi zuwa ga Allah shi da wuya zuwa ga ubangiji kuma wanda ma ya muru bihi min amrin jihadi kuma da abin da aka umurni ne da shi na al'amarin jihadi wa gari da wani ne li fa'ilatin don fa'ida tarji'u nafaha wanda amfanin da zai komawa ilahi zuwa gare ai almadhuwa almubtadi wannan shi wanda ake kira mai bai wa ƙarya wallahu la yahdi alqawma Allah bai shirye da mutane الظالمين الظالمين الكافرين الكافرين zuwa ga hanyar shiga aljanna inda an mutu zalunci Allah karim to shiga ba يريدون ليطفئوا نور الله بأفواه عليهم والله متم نوره والله متم نوره ولو كره الكافرون يريدون سنة به ليليه أولان سبتي منصوبا بأم مقدرة سبتي نور الله حسكين الله حسكين عدين الله bi awahin da ba ku ransu wato kenan hasken addinin Allah shar'i wa barahini su bice da ba ku ransu bi aqwali da magana su annahu sihiru cewa sihirina wa shirun waka na waka an to bokanci na duk wannan da aka yi abin da ake so a badda ta addini Allah tsare sun yi karya, wallahu mutum muluri Allah shi an bai cika hasken addininsa mushiru Allah zai bayyana shi bi kasarin sai da wasu kula wa fi qira'atin bi tanwiri mutimmu wa nafi nuri Allah zai cika hasken addininsa sa walau kare al-kafirun ko da kafirai sun ci zalika wannan wa qira'atu itmamin nuri kyamar cika wa hasken addini kubranu kahirci na kubranu ni'matillahi kafirci Allah na'am هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله نعم ولو كره المشركون الله هو الذي أرسل رسوله الذي والذي من أنظانسا بالهدى للشريع ودين الحق لعدين التسقيا liyushira hudun ya daga mataki ne ya ulihi ya bayyana shi ala dini kulli da daga sauran addinai jami'ul adiyan al mukhalifat lahu addinin musulunci sai ya daga sama da daga sauran addinai sun koma kasa kuma wanga abu Allah zai yi shi walau kariha al mushrikuna kura mushrikai sun ki zalika wannan wa inna karahatu dinil haqqi ya ma addinin gaskiya Allah zai allazi tanammalatu kalimatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kumsa wannan kalma shirkun kafir wani zalika don haka ya ce wa laukar halmushirkuna wa uluwar islam da kuka musulunci allah ta biya al'adaya da bisa ga dukkan sauran addinai ma'alumin bin da zurati an san shi filan ba gairar musulmi wanda ba musulmi ba ya aruhu bin da zurati ya sani filan annal islam musulunci arfa ya yi ɗaukaka min dini daga addini ne wanda ba musulmi ba ya san addinin musulunci ya yi addini ne wala ya mna ubar rutu ilai ba addin da ke hana shi dawowa ga addini illa sabbi shaidan lahu sai tushe shaidan gare shi Allah tsari an na. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنتيكم هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ولما أعبر الله lokacin da Allah ya bani labari annahu mutumin ruhi mai cika harsun addini na walau kana ta bi ko da kabarin sun ki wa kazalika yulidi na wa kana Allah zai daga addinin sa aya al-islam musulunci Allah da bi al-ariya da dukkan sauran addinai walau kana al-mushrikun ko da mushrikai sun ki wala hajata min wala hajata babu bukata min jihadin da daga wajen Allah fil jihad daga jihadi kenan tunda Allah ya ce zai daga ma'ana zai cika hasken addini ne ko da kafirai sun ki kuma tun da Allah ya ce zai daga musulunci ne bisa da sauran addini ko da musulunci sun ki to kenan wa bukata min jihadi la da wajen Allah bil jihadi akan zuwa jihadi ba sai musulmi sun doki hari sun ce su kai hare hormaki ba ga wanka magana kenan lizalika don wannan walakin ja'alar jihar sai dai Allah ya sai jihadi ala jihatu takalifi suka huska da an azama madad abba ne gai masu imani an aka dora musu aiki allazi yas'abu bi wanda suke dauka da shi wace dauka da shi man kama bi wanda suke da shi waya sha'a ah, da samu rashin arziki bi tarki da bari ne wane ne mallami ni amrullah wanda bai al'amarin ubangiji ba fiye don haka ashe kenan jihadi Allah ya aza shi don ɗaukakan mu wanda ya kiya don ya zamar shi arzikin lahira amma ba wai Allah bai iya halaka kafirai ko da ba ya yaki Allah kan Allah kana da kana ta'ala sai Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku nauka imani har a dullukum ala tijaratin tunjiku shi ko kuna son in nuna muku wata sana'a wani kasuwanci wanda zai ƙyar da ku bin tafiye kuna miki ne zai ƙyar da ku daga min min azabin alim daga azaba mai raɗaɗi mai jijjigi mai zarafa ta mulimin mai raɗaɗi faka na hukalu na am kamar sun ce eh allah muna so sai allah ya ce تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم نعم وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون تؤمنون تقدوما أكن إيمان بالله تعالى أي تداوم قدوما على الإيمان أكن إيمان بالله تعالى كما بينكم إيمان الله ورسوله دمزاصا وتجاهدوا كبكم جهاد في سبيل الله كلمة أبنجي بأموالكم لدوسيكم wannan shi ne kasuwanci ku yi jihadi don ɗan kalmar ubangiji da amwal ku dukiyar ku wa anfusukum da kanu don haka ashe kenan in mutum na son wannan kasuwanci ya ci riba to sai ya sa dukiya ta zama jari kai naya ya zama ne tushayi kaddamar amwala ya gabatar da dukiya nan ana lamta kan rai li'izzati ta buwaya don dukiya tana da matsayi ga wanda bai ta aure an na hajjo abun ko don dukiya da ce ta yi wa rayuwa aure an na halafi yabda obi hafi da ibali ko don ita aka fara da wata ciyarwa ha za bi manzilin samani wannan abin da ka basuwa ina matsayin kudi Allah zai da wal mushtari wanda mushtari bai mikawa to a ba shi kayan sai suwa fi tijabi sai sai suwa wato kenan abinda mutum ya bar shi asaman abinda Allah zai ba shi a musulman zalikum khairu lakum ba da dukiya wajen dan kalmar ubangiji da ba da kai wannan ya gare ku in kuntum ta'lamun in kuntum kun san annahu khairu lakum cewa ya gare ku mafa'alu ku aikata Allah ba mu yi ku aikata ku ci gaba يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم إن كن هكا يغفر لكم في الله غفر تابعين جواب الشرط مقدرة أي إن تفعلوا إن كنت أيكتا يغفر إله هذا هو قسم مغانا وهو بمنزلة المبي شيكو إلى مسوكين عدن سيسوا الذي يأخذه المشتري وأن المشتري في الرقوق شيني مسلمان mushtari zai rike mishi zai rike wani min ba'i daga ba'i yi muqabalata ne. a cikin muqabala kuɗi madafu'ul lahu da su kuɗa mishi muna tare da kuwa kenan wannan kasuwanci da za ka ba da ka don Allah to ka ba da kudin sayan kaya to mi a kaya ya gafir zakum sunubakum Allah ya gafarta muku laifukan ku wa yudkhilkum ya shigar da kuwa Jannatin aljanna ta jari yana gudana min ta hata ta karkashinta al'anharu kuranmu wa masakin ba da wani nan zama ba tsafta yi jannata alana na cikin aljanna wama, aljanna zama ya kamashin zama mutum ya samu wannan zalikal fawzul azim wannan shine rabo babba babba ribar kabir riba babba fiti fitijar da zai tsaye wanda ya samu wannan ya samu riba wadda Abubuwa da ba ta karewa tó ti lọ́pàá. Wà ọkọ̀rọ̀ àtòhìbò náà nasrun min allahi wa fathun qarib ya ku al ya ku al umma muslimin wa yutikum min yamatan allah na ba ku tani ma qurata daban banda wacce tihbun hakura sultan tafaddulan min don alkhairi daga Allah wahiya nasarun min Allah taimako daga Allah lakum gare ku ala a'da'iku aka makiyan ku fatahin qarib da budi kusa alal bilad akan garuruwa wa tagalaku ahlul kufar ahlaha al kufar kulin ja'i mutanen garuruwan nan kahirai wa min zalika daga cikin wannan abin da Allah zai ba ku fatawa makka budin makka wa farisa da farisa wa rum da rum wa gaira da wani ta fi bulata da a cikin mota ya gajera wai qalu innahum fatahu al-arda an ce sun bude kasa al-ma'mura ibn rayawa fi aqalli a cikin mai karanci min nisfil qarni da garbin qarni rabin qarni sun kaci duniya duka wa bashirul mu'minin fa mu'minin bishara bil nasr nasara al-fatih da gurin bulamuli wa inna zalika mustabirun kuma wannan ya doge wadancan musulmi an yi musu to na yau ba yana nan tare da su ma damu alal haq matukar sun dawo ba akan gaskiya kama uduru biyu, kama yana kuma cin su da shi duk wani abin da kake gani a samun musulmi na faduwa da rashin nasara to rashin tsaya gaskiya na in musulmi sun tsaya gaskiya to in musulmi sun haka dubu goma sha biyu duniya to suna iya yakin duk kahirai da duniya أو balaga قلوه lafna عشرة فرار من الزهد zahabi gudu daga fagen daga haramun na sai inda kafirai sun kalinka mutane wannan an kace babu to amma idan musulmi sun kalu kafirai idan musulmi kafirai suna su 20 musulmi na su 10 to musulmi su musu gudu to in musulmi suna kai dubu goma sha biyu to suna yi da duniya ya gobe in kanka sun kasa to akwai illa cikin su wallahi duk abin da hagin ya ce mu da kalimuna mu ba mu da kyau mu gyara mu gani a musulunci musulmi iya kai dubu goma sha biyu to haramun nasu a kahiri gudu suna yi fara duna duka to ci gaba يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة نعم. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين تقدم أن الله هو الذي يتم نوره ويؤلي دينه يا قبات الله شيء أما يتكع الدين انسا سنع الدين انسا شيء أما يتكع الدين انسا لا فائل الأديان بس قد تستورع الدين وإنما الجهار تتليه من تتاليه الشريعة jihadi kallafawa na daga cikin irin abubuwan da shari'a ta zama dan adam allati yaqulu li hifdha wanda ke zama don tsari ta al'umma a samu nasarar lahi tsari abin nan abin nan nasarar ubangiji wanda zalika kala don haka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku su imani kunu ansaran lahi ku zama masu taimakon addinin Allah bai dafa tun fi qira'atin bi nasbi ansar ورد علم إلى ما قبلها وجر اسم الجلال بالله بهبن الشريعة شرائعه لتسأل شريعه يوم من ضمنها لكن أبدا شرائع تقومسا الجهاد هو جهاد الذي هو سلام قوامها والشيء توزن أيوتها كما في حديث كما في حديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم منذ الله صلى الله عليه وسلم يا أبتش أقول لكم هذا ina faɗa muku wannan kama ƙara isa na maryam kamar yadda isa na maryam ya ce lil hawari daga hawariyawa wannan mawanka da guga ashabu mutane ne man ansari ila Allah wace ce mu zuwa ga Allah min ansari lazina yakunu na mai suwa an bata maka ma tare da niyya mutawajjihan ila nusratillah ila kusanta zuwa ga taimakon Allah wa fi binu a cikin cika hadin hasken ubangiji wa ila idin da ga addinin sa qalan hawariyun hawariyawa suka ce nahnu ansarullahi mu ne mataimaka addinin Allah wal hawa wal wal hawariyun asfiya isa farfartattun annabi isa su a hawariyawa wa mu awwal man amala bi sunni farko wanda da shi wa kanu 12 rajulan sun zama miji 12 min al-hud an samu hina daga huru. hud hawariyun huru. wahuwa bayanul khalis shi ne wari tsarkakakke wato wari wanda ya tashi kanu kasani sun zama mawanka da guga ya huru da siya suna sa ta wani haske ayyaba ya nuna suna sa ta haske wannan shi ne ake ce mahawariyawa ba su da wani abu daban illa wanki da guga shi kai. yi na'am muna tare da kuwa fa amana da'ifatu sai wani gabri jama'a imani min bani isra'ila bi isa da nabi isa wasu mu sa sai aka ce musu an sa hmm. wa kabar da'ifa wanda ba ta kafir jimin cikin su fa ba ku sun ko wanzu ala yahudiyyati bisa yahudancin su sun ka kasance kufaran kafirai wa qatatalat da'ifata sai jama'a ga mutayya kekeniya almumin wal kahira da mu'mina da kahira wa ayyadana allazina amanu sun mu haƙarfuwa wanda suka yi imani min al-da'ifa zai cikin wadannan ƙungiyoyin guda biyu ala adu akan su. kenan a ɗaya masa kafira wanda jama'a kafira Allah ya karɓa mu'mini a kanta wa azbahu sun ka zamu ay al-mu'minuna zahiri sun jaya galibi sun jaya mista da tamassukihim bi amrillah don sun riko da umarnin ubangiji bil jihad jihadi wa gairi yawalinsa wa hakaza antum ummatu muhammadin haka kowa al'umma ne muhammadu ya zata hadal mu'minuna minkum al-kafiruna idan mu'mina cikin ku suka kika rai ya sahabuna alayhi suna rabata kansu bil wa'd min Allah da alqawli daga Allah as-sabit tabbatacci wala tajidu sunnatullahi tabdila Allah gane da mu to mu tsaya بسم الله الرحمن الرحيم نعم يسبح لله في السماوات وما في الأرض الملك القدوس الملك القدوس العزيز الحكيم سورة الجمعة مدنية وانا سورة انا سنت لما كان اكل جمعة تاجي مدينة وهي اهداء عشرة اتان اعين تتايا دقومة وموضوعها الرئيسي بين في كان توا يا سكي بيان أن الأمل للي أيكي ما أنزل الله تعمل الله جسوى يقولي درجة الناس yana daga darajar mutane aiki da abin da Allah ya jisuwa yana sa daraja ta daga wa amali bi aiki da abin da Allah yana su kuma wai kallimuhum yana aza musu mushakatan wahala ko kal ada sama al'ada bila fa'id kuma babu haira komi muna tare da kowa don haka wanda duka aiki da abin da Allah ya jisuwa Allah zai daga daraja wanda bai yi to wahala ɗaya zai kuma babu fa'ida hmm. to bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai yusabihu lillahi yana tabihi ga Allah yunazzihu yana tsarki shi ma fi samawa ta abin a cikin samai bakwai wa ma fi arda abin a cikin ƙasa wa kinan fi zikiri ma ma fi samawa ta galibu lil ahsani an rinja yadda an rinja ga mafi yawa domin gairul aqil ya haƙil yawa shi Allah almaliki wanda an mallaki allazi lahu tafaru wa tasarruhi gare yake kama sha kamar da su al-quddus wanda azal kake al-munazzih amma la yaliqu bi ga kake ga abin da bai cancanta da shi al-aziz magwai al-hakim ne hikima bi mulki cikin mulkin sa wa sanihi da aikin sa na'am هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هو الذي الله شيني والنوفا بعث في الأمين دعيكو تكين أماوة العرب العرباوة والأمين الذي لا يكتب ولا يكره كتابا شاء أمين وأن دبير بوتو بيكرة للتاهي ai wala ya arihu da shi a bangan koyi mara na shirya Allah ya aiko cikinsu ya aiko musu manzon Allah don haka Allah ya aiko rasulan manzo minhum daga cikin su ayyamin jumlatin wa min lasabi daga nasabarsu wa ummi ya ko ummi mislan wa asu wa zalika aqrabu ila sirri wannan ya yi kusa ga gaskata shi fi ma jaa bihi ga abin da zuwa shi huwa muhammadu sallallahu alaihi wasallam wato ummi ya an ce mutum ummi in ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba to na kasata amma ya ce ba annabi ummi to na kasata domin gashi bai taba karatu ba ga kowa bai taba rubutu ba amma ya zo abin da ya kasa da kowa annabi kenan yatalu alaihim yana ta ga su ayati ayatul alqur'ani wa yuzakki bi yana ke su idan tana ke su min shirka bal shirki wa yahmilu ya dauka su ala ma yusirruna ilayhi zuwa ga su kiya zuwa gare askiya suna masu kai hankali me ya haisu da qaid bugiran aqidodi wa yu'allimuhum lisa kitaba yana sanar da su qur'ani wal hikmata da hikma ma fi aqam abinda ke cikin akwai gwaje gwaje wa in muhaffazatu ila wa ma ma'zuhun ay wa in illahum su kanu sun zamo min qabla gabalin zaku annai mabda qawl majihi da shi da lalu sura cikin bata mubinun bayyana bayanun bayanane yazo musu da abin da ya kafi da al'umma hmm, to ci gaba وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم وآخرين أن يعرفن على أميين أو مهدودين منهم لما تكنسوا والآيتين منهم لما يلحقوا بهم بس ولا بس يلحقوا بهم في السابق قال رجاي والبدف للا في الإسلام المسلمين wa hadha an-nawi mustamir wannan ya dogi لأن الصحابة الصحابة رضوان رضي الله عنهم لا يلحقهم ba za a riske su ba wala isawihim fi sha'anihim ahadun babu wani mutum guda da karsko sabon manzon Allah babu wani mutum guda da tabi'i daga cikin tabi'ai wala min man ba da mali wala ba gare su wal manhiyu huna abin a kore nan gairu mutawakkil husuli ba adam mali daga baya ba ya riga ya ta wasu imani lamma ya jullu ala sigiraqin nafs an aiwatar da lamma yana gwada shi na din ya istigiraqi fil azamal mustaqbila da zamunan da an kawo ta gaba dai ba mai iya rikosu huwa ay Allahu al-aziz mubawwin ala kimi hikma fi mulki cikin mulkin sa mun gane karatu wato in muka duba sahabban manzon Allah babu wani mutum guda da ka irin su wajen darajar da falalar da girman su haka na almajiran to kauli na biyu an ce da kuma mataki na hudu to shi annabi ya fare ko bai fade shi ba to anan a yadda yake bayyana mujaddidi shehu usman a cikin littafinsa yana gwada wato ko ko dokin daraja ƙurar dokin sahabi mutum bai kai ba don haka aikin da sun kawo musulunci to kai ba ko ganin iri ne balle kai duk abin da ya isa mutum dan adam ya sani wanda zai girma ma annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabansa kariya da an kai da tsayawa da an kai musulunci da sai da kaga alumu an ka zara ta kofi sun ka tsara an ka tsara wanda ya wanda ya tega fage don ya kaura kahirci ya tabbatar da musulunci hujjan ga da tega shi ya zara ta kofi dan wani ya zara ta kofi kai ka san guda na zuwa lahira to shi ya kashe shi don kai ne na yi ko don ka don ka na yi don addini ya taho ga baya to amma an ka zo kuma ana samun wasu na wa sabon masu Allah gani gani wanda ba don su ba addinin ku kai ku gari gari kawo ba kai rabu da sahabbai ko mu wannan su mujaddid shi Usman irin matsaya da sun kai da jihadin da sun kai don musulunci ya bazu bayan kasa bai kamata a samu wani ba yau yana musu kallon banza ba don sun yi koyin sabon manzon Allah na su yaƙi ba irin yaƙin matsorata na ba takobi aka zarewa wanga ya taso kai ka taso a hannu ya aka yi waka ce da aka wala mai aka ce in ba abdullahi an kausowa ba shi kana abdullahi abu bai ya ce a gwada bai shi ya taso an ce ali ya taso ya gita ki bai dagana ɗansa muhammadu bello ya gusoci ce jaye ya ce ni da taso akwai kwari su wa aqasa da sahabu sun jibar bidai ko wallahi ila ashabi muta'assisa wakacin da ya zo, da shekara abdullahi bayan kibiya da ya juya ya ce durar da Allah ya yi radda uwa ta haihi ba taɓa jin raɗaɗin kibiya irin sauka bawan Allah a yi ta tun zasar inda ƙami'a da sauran wani wanda ta so ma'anin Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama sabai na zuwa annabi ci jayi da ya taho da annabi ya mai rashi guda aina aka dauke shi to nan hamma ga tari aka ce annabi bai taɓa kashe wani umarci ba to ka duba haga kwada na na gaba da gaba ko ka sai lahira ko dan uwanka ke gaba da lahira kuma abin da kawa kara addinin ka yau shi za a samu wani ya ci yakin ba ko ya kusa gare ka Allah ya ganar da mu to don haka falman hiyu huna gairu mutawalli mutawakkil wasu bai saduwa an da amuri shi wa huwa ay Allah al-aziz mun ka gare ko al-aziz shine bai alaki mai hikima fi mulki wa sulhi da aikin sa yarfo man yasha Allah na daga darajar wanda ya so bi ma sha'a Wani wal taro ala sahaba ta kai ta ga sabon manzon Allah wa man ba'da wanda wanda bayan su wa hum tabi'un sun tabi'ai kafin ya isa fi bayani balin sahaba cikin bayanin falal sabon manzon Allah al-mabqus fi nabi wanda ka aika manzon Allah cikin su alaman adahum bisa wanda ba su ba duk wani mutum ba wanda ya kai daraja sabon manzon Allah duk wani mutum in banda sabon manzon Allah ba wanda ya kai daraja almajiran manzon Allah almajiran sabon manzon Allah da waɗanda suka bi da waɗanda bi musu annabi ya ce hayrul quruni qarni summa allazina yalunhum summa allazina yalunhum hal zakara da sallallahu alaihi wasallam rabi amla na ya fata ko bai fada ba Allah ya ganar da mu to shi ne mimman mu isa ilaihim wa amanu bi suka imani min jami'il ins wal jin na taron mutane da aljannu ila yawmil qiyama har an al qiyama li kulli fardin kowace kar kowace karni duk karnin da ka sani khairu bima yani yahi wanda ka biya kai tun daga zamanin manzon Allah har yau duk bakin wasu shekara ne suka shode wasu za ba su ba sai dai al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar ruwan sama na la yujra ayyuha an bawu cikin irin waɗannan karnuka ana iya samun wani wanda Allah ya zuba ma albarka shi kai ne bai gwa masa yace yi kamar sahabin manzo Allah ko almajirin sa amma dai Allah ya zuba albarka gare shi hmm. to kun gani in mutane suka san haka to za su riƙe addinin su zauna lahiya in ba su san haka ba to mutane za a gama rayuwa a sai lahira a cika wuta Allah ya mu to ci gaba Zalika! fadlullahi yu'tihi man yasha والله ذو الفضل العظيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء wannan falalar Allah ta Allah na bashi daga ga wanda ya so annabi yau man zujira ba annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan an ambata ta da shi Allah ya ba su alkhairi da falala da girma wallahu zu fadna Allah ma abuci ba Allah ma abuci alkhairi na alazim mai girma wa min fadlihi irshadu man sha man sha daga cikin falalar Allah akwai shirin da wanda ya so Allah ka tsiye mu min na daga cikin mutane ويوفقه الله يداكر دشي لاتباع الهداك من شريعة ثم يصيبه سنة الله يباشي لا دا من درجة درجة في الدنيا والآخرة الدنيا والآخرة الله كبام وشكبا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله نعم والله لا يهدي القوم الظالمين ومن شر نيل العلا بالعلم wal amalu bihi daga cikin sharadin samun daukaka da ilimi da aiki da shi don haka in mutum Allah ya bashi ilimi sharadin samun daukaka da ilimi na tushe aiki da shi wa man wajada ilman wa lam ya'mal bi muqtalahu zada hul ilmu mashaqqatan fil hayati muna tare da kuwa wanda ya samu ilimi amma bai yi aiki da abin da ilimi ya hukumta ba to za da hulilmu ilimi ya kara mai mashakatan wahala fil hayata a cikin rayuwar duniya wa yasiru lil jahilu abdalu minhu sai jahili ya koma ya hishi muna jin karatu fal yahud hudiyawa lamma tarakul amala bit tawrat lokacin da sun gaba aiki da taura walam yu'minu bi muhammad ba su imani da muhammadu ba daraba allah bihim masala allah ya sanya misali da su li izza hadhihi al umma don allah shi wa'azi ga wannan al'umma aliki za'idin gaban koyi da gudawa faqala masalul lazina misalin waɗannan da hubbilut tawrata aka kallafa musu aiki da taura. كله الآمان بها أنك دورا مسوعيك إلى التوراة ثم لم يحملوا وصلنا مسوعيك إليه كما لم يعملوا بما فيها مسوعيك العمل أتكين تبا من لعدهنا في صفاة صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا بمسيمان الصفاء ولا بأحكام المكتوبة بسيء إيمانه كنت لأنك ربطا بها كديسة من العوامل الأمني والنواهي لهذه ولم يعملوا بها مسوعيك إليه كما وكما سلي حمار يحملوا أكفارا mun ji misali to misalin su malaman da suka yi ilimi amma suka ki aiki da ilimi to matsayin su guda da jakin da aka zo ma mangalan littafai qur'ani na ciki su buhari suna ciki su muslim na ciki su tilmizi na ciki ibn majah nifa'i sunan abi dauda da littafan kan hujja irin su hakim irin su ne saburi da sunan duk suna ciki amma jaki ya a gaba da shi mai gamuwa da shi a tamar lalwa Allah tsayin tambaya in ba an kai wata wata in yayi karo da kai sai ya ɗau kunuwa ne sama sai ya halba kawa sai baya sai ya koka sai zabura biyu zubda tsawon kasa to haka nan malamin na shi mun gane karatu haka malamin shi to kutuban littafai fi adam intifa'ihi biha a cikin rashin amfani da su rashin amfanin jaki da littafan ga to haka nan an misali rashin amfanin malamin da littafan ga wa fi hamil mashaqqa kuma wajen daukar wahala ga jaki dauke da kayan nauyi amma ba su da wani gari ga malami dauke da littafai ya hada ya san wasu da sauransu amma ba su da wani gari wa ta'abu da kuma wahala yayi da komai wahala wa damsul basira da kuma bicewa basira irin bicewa basirar jaki ita gare li'annan himara don jaki abladu haiwan shi az duk dabbar da ka sani duniya babu dakka babu dabba balida irin jaki don ka aka misali don jaki ɗaya ka zakuwa a azo mai kaya ya to ga mararraba hanya a cikin inda aka so ya bi ya kiya shi ne wa girma talon wani a tabka mai kafin ciya kuma duk da haka sai an sa shi ya dawo garbe sai gobe a gada kuma shi haka ran to in ban da ban zai ci wa iya haka Allah sauƙaƙi a kusa da zikir an keɓa shi zaki da ambato li'annahu fi gayatul gabawa wauta irin ta zaki ta kai karshe babu gaba babu gaba gare bi isa misal qawmal ladina kazzabu bi ayati llahi tir da misalin mutane suna kai ta da ayoyin ubangiji an nusaddiq alayhi masu tabbata ga manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abu bi tarkil amali bi akwai da bada aiki da ita li'anna tarkil amali bil hukumi don barin aiki da hukunci tazimul hukari takira wal mahsus bil zammi mahzuf taqdiruhu hadha misal wannan misali wallahu la ya yahdi al qawm na Allah bai shiryar da mutanen da ya kaddara mutuwa ta zalunci al kafir kafir Allah karim ko ci gaba alhamdulillah to kuma arfal hadda wa taraka al huwa zalimun duk wanda ya san gaskiya amma ya fa aiki da ita to azalimi na to na matasa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد wa عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar da ake gani ana tauraro na karatu ne daga nan babban masallacin juma'a da yake tsohuwar mayanka a cikin garin birnin kebbi a jihar kebbi a najeriya wadda a sheikh abdurrahman isa jega wasu malamai na jihar kebbi yake gabatarwa tare da azaraminsa alhafi zagiru abdullahi jega muna roƙon allah saka musu malam da alkhairi kamar da aka saba ga tambayoyi kamar haka wannan ya ce assalamu alaikum malam ya ce da 'Ala malam a yi kira ga matasa wanda suke aski irin na arna kuma suna sanya mu junansu suna marasa kyau ya ce da Allah ya kira zuwa gare su gaskiya na to a game da mai rubutu takarda ya rubuto ya yi daidai amma farko abinda ya illa ga matasa da kaga suna irin wannan duk matashin da kaga shi na bai zo makaranta ba babu wani da matsala addini da ya damu da addini da ba ka samu ne haka amma muna roƙon Allah ya taimake su gyara banda haka yanzu matasan daga irin wa labi'a idan wani gurin su ya taso to in sun kai karo da wanda bai san su fa arfa ta kare domin yana haka ta taba aukuwa aka samu matsala ta hadarin mota ya kai karo da wanda ba musulmi ba da sutura cap sai ga wanda a musulmin da irin wanga aski da sauransu sai ga shi wanga shi an kawo jana'iza mai kyau shi kwanci an kaji an ka turbule shi wadda aka turbule wajawo ya kamata mutum shi kare mutunci ne wannan abin da an ka yi dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tashabaha bi qaumin huwa minhum don haka yana kira zuwa gare ku ku tsorci Allah yadda jami'an tsaron mu kai masu hukun hanya yayi daidai in sun kai karo da mai irin wannan arziki cikin mota su yatsai ku ce a aske mai tsoron nan ya an ka aske ce sai ya biya 500 da aski. ya yi daidai Allah taimake ku kun gyara mun tarbiyyar yara a ƙara da da waɗanda cikin gari masu dubawa suna haka da abu ya kyau kuma yana da kyau gwamnati ta ba hizba dama game da irin wannan masu irin wannan hitsara da ba ma'aikatan ta masu damara kuma dama ƙasar musulmi ta bambanta da wanda ba ita ba in mutum zai wannan hibari ya koma can ko? Allah ta wata wannan kuma ya ce asalamu alaikum malam ya ce shi ne ya dawo da tafiya ko da ya dawo sai iski mahaifiyar shi ta ba mata ta takardar saki Eh? aka yi magana aka samu matar ta dawo hmm. ya ce to yanzu haka mahaifiya ta ta yi tsaye a kan siya ki ita matar ko kuma ta daidai mishi albarka ya ce to malami ne ne shawara akan wannan matsalar shawara ya lalabi uwa ta ya ba ta hankuri amma dai sakin da ta yi bai yi ba hmm. uwa ba ta sakan ma mata da ba ta sakan ma na mata mhm. saki ga hannun ɗan zai ba daga ga hannunta ba inda cewa aka rike mai sannan ta ga dama ta jefa to ba mai haka ba don haka ko ke saki mata ke uwa ke saki iska ba a kidayawa da shi ba a cewa ai mata saki guda ko guda ba a yi ba amma kuma in uwar ka ba ta son matan nan ta dawo gidan to lallabi uwarka ka sa matan ta sai ta ba ta hankuli ita ko matan ka mi aka fara da gaunarka yana da kyau ta san uwar nan kuwa ta ha ganin kaunar na bisa gare ta to ta shirya da tun da fanka kai ma ka ja kullum matar ka zauna lafiya Allah ya sauƙaƙe. Sai ma kai ba jadda. ya za a kuwa mata yadda ta duba mu wadan ba ba arewa muke ba to wacce ma ba ta yadda haka kawai halaka halaka nan kuka yi haka nan kuka ta arewa to zan ga mai arewa yi magana ya, ci gaba wannan kuma yace assalamu alaikum malam mm. yace da malam wa imi lokuta ne ake karba addu'a to suna da yawa sai dai ko uku ko biyu su daga ciki akwai lokacin da liman yana hudu ba in ya sauko daga hudu ba ta farko kamin shi hau ta biyu wurin nan ana karba addu'a akwai sa'a wurin nan ga abin da an kace ranar juma'a in rana ta yi ja za ta faduwa ba ta fadi ba ka shiga masallaci ka zauna kana Magari ba. ana karba addu'a lokacin da an ka saka ruwa ana cikin ruwa mutum addu'a shi ma ana karba haka lokacin da mutum na cikin tafiya yana matafi shi ma ana karba addu'a Allah taimake mu haka nan tsakanin abin nan mutum ya tashi da dare shi ibada kamin ta sallar asuba ko yanzu da azumin gafu kuma abin ana karba addu'a Allah taimake mu na'am kuma insha Allah Akari da lokaci nan za mu dakata muna roƙon Allah ya saka malam da alkhairi sai dai muna ƙara tunatar da yan uwa tafsirin da za a rufe yau na Prof Lawal Abdul Zuru a garin gudan gaji da misalin ƙarfe tara da rabi insha Allah yau din nan muna roƙon Allah ya saka mu Prof da alkhairi da ƙarshe akwai yan uwa da suka aiko suna nema a taimaka musu da addu'a akwai marasa lafiya akwai masu buƙatu daban-daban assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum assalam eh, ah, ah, yan kwamitin marayu a kwamitin da za a gabatar yanzu nan bayan an yi addu'a don haka yan kwamiti sai su dakata sallu ala nabi al-karim اللهم صل على محمد وعلى Ali محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد da ya tsananta duka Allah ka sauƙaƙe mana Allah ka tunkuɗe mana sharri ka tunkuɗe mana bala'i Allah ka biya mu da bukatoci mana alkhairi duniya da lahira Allah ka ma uwayen mu gafara Allah ka yafe musu kurakuransu Allah ka sa aljanna mafi daukaka ce makomar su tare da mu baki daya wannan karatu da shugaban mai san malamai na jihar Kebbi yake gabatarwa a cikin wannan gari na Birnin Kabi a nan masallaci da ke tsohon mayanka wanda ke karkashin kungiyar jama'atu izalfi bidawai ya kamata sunna ya Allah muna roƙonka Allah ka sanya masa amizanin na lada tare da alaranmu da ke ja masa baki na zero abdullahi Jeda. ubangiji Allah ka saka musu da alkhairi mu da ke saurare duk abubuwan da muka saurara Allah ka sa ya amfane mu duniyar mu da lahiran abubuwan da aka bada umarni a ciki Allah ka sa mu bi abubuwan da aka yi hani ciki Allah ka sa mu hannu abubuwan da aka ambata na rahama Allah ka ba mu wannan rahamat abubuwan da aka ambata na azaba Allah ka kare mu daga wannan azabar ya Allah muna roƙonka Allah ka zaunar da mu lafiya a cikin wannan ƙasa ya Allah tashi tashi hankulan da ke faruwa wurare daban-daban da ta'addancin da ake aiwatarwa a wurare daban-daban da masu yin ta'addancin da wayanda ke sa su ko a gida ko a waje Allah ka san su Allah ka kame mana hannayensu ya Allah ka yi muna maganinsu Allah ka hutar da mu sharrinsu. ya Allah ka biya mana dukkan bukatocinmu na alkhairi wannan azumi na Ramadan ya Allah ka sa don rahama da ke cikin mun same ta ya Allah ka sa duk gafara da kake yi mu samu wannan gafara ya Allah ka sa duk yantarwa da kake mu bayan ka ya zama shiga cikin wa'annan bayi ya Allah ka sa mu yi gam da katar ko kuma mun riga mu yi gam da katar da daren lailatul qadr ya Allah muna roƙonka Allah ka sanya mana duka a mizanin mu na lada ya Allah muna roƙonka ka taimaki wannan gwamnati ta jihar Kebbi karkashin Dr. Nasir Kauran Gwandu ubangiji Allah ka taimake shi ka taimaki dukkan waɗanda ke ƙarƙashin gonakinsa suke aiwatar da ayyuka domin amfani wannan jiha ya Allah muna roƙonka Allah kada ka basu da dubararsu ya Allah kada ka basu da dubararsu Allah ka taimake su Allah ka taimake mu baki daya ya Allah muna roƙonka idan rayuwar mu ta zo hita muna roƙonka ya Allah Allah ka sa rayuwar mu ta hita muna faɗan la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a cikin imani ya Allah kuma ka sa mu shiga cikin kabrukan mu cikin aminci Allah ka sa mu iya amsa dukkan tambayoyin da za a yi mana bil qawli sabit ya Allah in alkiyama ta tsaye Allah ka sa mu tahi cikin aminci ya Allah ka shigar da mu inuwarka ranar babu wata inuwa sai taka ya Allah ka yi mana hisabi mai sauki ya Allah ka danka mana takaddunmu na ayyukanmu da hannuwanmu na dama ya Allah ka mu iya tsallake siraji ba tare da wahala ba a ƙarshe ya Allah ka sa jannatul firdaus ita ce makomar mu bi hurmati fatihatul kitab bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين